kuma matasa da fatan muna lafiya boka ku da shigowa labarin matasa da kuke saurare daga nan ɗakin magana studio Kalangu. Kuna tare da Samira Rafi da Gora ta Rabia mai Kano. Rabia ya kike? Lafiya lau Samira ya wajen ki. Lafiya lau ne. To yau mun kika zo mana da shi. A yammaci yau za mu fara da babban birnin ya mai domin yin magana kan girka majalisa ta shida na majalisar matasa inda aka aza matasa 171. Takaitaccen rahoton namu zai kai mu jihar Doso don yin magana akan wannan al'ada ta kyautar sukari ga 'yan mata a lokacin watan azumi. A ƙarshe kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki. A Agadez a cikin wannan wata na Ramadan a wasu makarantu na sakandare da ke a babban birnin an samu ragowar halartar ɗalibai. Kuma an fi ganin wannan yanayin a aji na CZM da na sankiyam Ga rahoton musamman da aka fasara. A makarantar sese mai manga umara ɗaya daga cikin manyan makarantun boko na Agadez a cikin ɗalibai 132 na azuzuwan CZM 40 kadai ake tarrawa ko da yaushe. alkasim Halidu jagoran makarantar ya ba da lillan A cikin ƙananan ajujuwa ne muka yi la'akari balle a ajujuwa na cesium da sankiyam na ne ɗalibai ba sa zuwa aji. Muna da ajujuwan cesium takwas a cikin kowane ya kumshi ɗalibai 132. Amma yau da wuya ka samu ɗalibai 40 ko ƙasa da haka. Ko da ɗaliban ke gabatarwa domin kin zuwa ɗaukar darasi shine watan Ramadan. Rafik Bubakar babban sakatarin reshen ESN ta Agades ya sa kira ga uwayen yara Mu a matsayin mu na wakilan dalibai na birnin irs muna ganin mafi yawan waɗannan dalibai ba sa zuwa aji. Suna cewa saboda wata azumi. Ina ganin iyaye ya kamata su rinka sa ido akan 'ya'yansu idan suna zuwa makaranta ko kuma a'a. Domin tunasarwa a watan Abril ne ɗaliban ke shirye-shiryen jarabawarsu ta watanni shida na ƙarshen shekara bisa ga tsarin karantarsuwar sagandari. Mira, a yau da zuwan shafukan sada zumunta yawanci matasa masu amfani da yanar gizo musamman ma 'ya mata suna fuskantar tsangwama. Haka ne Bibi don hana wannan tsangwamar mutane suna buƙatar su gina a kewaye da su wata kalar juriya na dijital wanda zai ba su damar kasancewa akan waɗannan dandamalin cikin kariya in ji Saidu Jibril ƙwararren sadarwa a lokacin da ya fira daga hilar Sumana ga dai fassara. Hargitsawa ta hanyar kwamfuta yakan faru ne wani bi daga cikin yanayin rayuwar mutum ta zamantakewa daga hulɗar da ke gare sa ta kansa da abokansa wata fuskar hargitsawa ce bamban da wadda aka sani sai dai a nan shine ta kasance kan tazara tsakanin wanda aka wa da wanda ya aiwata hargitsin hanyar mafi kyaukyawa ga kare kai daga irin wannan hargitsawar shine a fuska guda a yi zaɓin abokansa ta kowane kan shafin yanar gizo su kar mutum ya raba kalmar sirrin buɗe shafinsa ko da da babban aminin ne kuma a riƙe yanayin kaɗaitar kanka da kanka bisa ga rayuwar ka. don wani bin mutane za ka ga sukan shiga batsa hotunansu hotunan 'ya'yansu iyalansu da dukiyarsu ma ta hakan to tamkar kuna shimfiɗa kanku ne ga faɗawa yanayin da za a cin Gora an gudanar da gagarumin zama na ƙaddamar da Majalisar Dokokin Matasan Nijar karo na shida. Haka ne an naɗa ƙananan mataimaka 171 a ranar Asabar 16 ga watan Afrilu na shekarar 2022 a Majalisar Dokokin Nijar, rahoton tare da Hawa Mamman da aka fasara. A shimilce matasa 'yan Majalisar Dokoki 171 ne da suka hada da 'yan mata 88 da suka fito daga jihohi takwas na kasar Nijar da kuma kasashen waje aka kaddamar a cikin aikinsu na wa'adin shekara biyu. Muna alfahari da ku in ji Sani Umaru shugaban Majalisar Dokoki ta kasa a jawabin da ya gabatar a yayin wannan buki. Har kuka zo nan sai da kuka yi matukar jajircewa wajen karatu tsakaninku da kuma ba da himma akan hanyoyin da aka shimfiɗa ne yake tabbatar da ƙoƙarin da ake yi a fannin tafiyar makarantu ya kasance a samu jami'ai da suke da sani da kuma ƙwarewa Muhammadu Rufai da Farida Ibrahim Balmai sabbin matasan 'yan majalisar dokokin da suka fito daga jihohin Tawa da Tilibiri tuni suka ginda yawa kansu manufofin da suke son su cimma daga nan zuwa ƙarshen wa'adin aikinsu. Ina jin kaina a cikin natsuwa kasancewa na matashin 'yan majalisa. Na ji daɗi da na wakilci gundumata na gano matsaloli da dama wanda zan iya kawo tawa gudummawa a cikinsu akwai shaye-shayen miyagun kwayoyi jagorancin 'yan mata da rashin karatun 'yan mata. A kwanaki biyu kafin girka su matasan 'yan majalisar dokokin sun tattauna dokokin da suka jibanci majalisar matasan Nijar tare da zaɓar mambobin biran jagorancin majalisar inda daga bisani suka kai ziyara a gidan kallo na Bubu Hamma da ke Yamai. Ngoga a ƙasar Nijar a wasu yankuna yana da mahimmanci saurayi ya kai kaiwa wasu sukari da kayan sallah a cikin wannan watan Ramadana. hakan yana nuna shakuwar saurayin da budurwarsa kuma yana ƙara ƙarfafa soyayyar sai mu bi fasarar rahoton na hadiza hassan daga doso wani kullin kyauta ne da ya zubinci fake-fake na sikari madara da bino da kuɗi muraran domin sayan kayan sallah abinda waga 'yar matar ta samu kenan tana nuna farin cikinta na ji daɗi sosai tunda na ga wasu daga cikin abokaina ma an kawo musu wasu kuma ba su samu ba sai ba su ji daɗi ba bana ma ina fatan za a sake kawo mini in ƙara jin daɗi. Wata aiwatawa ce da ke nuna shaidar soyayya amma shi Idris wani matashin garin Doso bai samu ya ba da wannan kyautar ba zuwa ga budurwarsa a bana ya ba da dalilan. Idan kana kai sukari ana ɗaukawa tamkar alaƙar ku ta yi nisa har ya kusa da aure. Lalle kuma na ga ban kai aure ba don haka ne dakatar da kai sukari. Wannan shekara ban kai ba kuma ban da niyyar kai shi. Ban da matsala da yarinya ta. saboda na kwatanta mata. Duk da matsalolin rashin kuɗi da matasan doso da dama ke fuskanta suna tilasawa kansu wuya ko daɗi na ganin sun baiwa 'yan matansu wannan kyautar domin darajanta wannan al'adal. Yanzu kuma sai filimin wasannin motsa jiki tare da Muhammad Gungu. a fuskar kwallon kafa haɗakar kungiyar kwallon kafa ta afirka caf a ranar talata ta gudanar da walawalar jerin karan kaɗe da rairaye na kofin nafiyar afirka kan cote d'ivoire 2023 tawagogin kwallo na afirka 48 za su shiga wannan gasar inda aka rarraba su kan rukuni goma sha biyu ƙasar niger a cikin rukunin f take tare da algeria uganda da tanzania a cewar gwanin nan na ƙwallon ƙafa Adamu Munkaila da Studio Kalangu ya firanta da shi. Tawagar ƙasar Nijar Mena na da babbar sa'a ga samun shiga kwamɓalar. Dudai a fuskar kwallon ƙafar amman a ƙasar Espaniya inda karawar liga ke ci gaba da gudana Asabar mai zuwa za a karon rana ta 34. Real Madrid ita ce sahun gaba a jerin FC Barcelona. bi mata Barsa na da karo ɗaya da ya mata saura. A nan muka zo ƙarshen labaranmu na yau amma kuma manta lambar uku bibiyar tana nan buɗe don sake sauraron shirye-shiryenmu sai gobe Allah kai mu.